الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha biyar وطن watan zulka'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi jini da sha takwas ga watan august shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu man an zara siran na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu man an zara siran babu mutumin da ya saurara wa mawadaci kun gane ai mawadaci mutumin da yake da wadatan da zai iya biyan bashi amma kuma duk da haka ya saurara bai bai daga mishi hankali ba mu'asiran na ku mu'asiran ne an wuce wancan mu'asiran na mu'asiran ko na kuje wanda na babu wanda ya saurara ma wanda ya shiga cikin kuncin rayuwa na حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزه حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله عنه ان كربو daga عبيد الله بن عبد الله cewa lalle ya ji abu huraira radiyallahu an na'am an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala shi ma abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kana tajirun yudayinun nas ya kasance wani attajiri wannan kasuwa yana mu'amalan bashi da mutane fa idza ra'a mu'siran idan ya ga wani wanda yake cikin kuncin rayuwa qala li fitiyani sai ya ce ma yaransa masu karban bashi tajawazu an ku ketare shi ku ketare masa la'alla Allah an yatajawaza anna wataƙila mu ma Allah ta'ala ya ketare mana gobe kiyama fa tajawaza Allah an sai Allah ta'ala ya tausaya ma wannan bawon Allah shi ma da ya rasu yana da kurakurai irin nashi sai Allah ya tausaya masa ya ƙetare masa shi ma ashe idan ka tausaya wa mutane kai ma ba sai Allah ta'ala ya tausaya ma irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku tausaya mu wanda suke doran ƙasa shi ma sai Allah wanda yake sama ya tausaya muku musamman irin halin da muke ciki yanzu ko to irin wannan hali shi ya fi cancanta mutane su ringa tausayin al'umma in ka san lallai wani ka bashi bashi kuma lalle ka karance shi lalle yana cikin tsananin rayuwa ba wai da gangan ya gibiya ka bashi ba to a ringa yi ana dan ana dan taimakawa ana tausayawa misali kai ma Allah ta'ala sai ya tausaya ma ta hanyar da baka yi tsammani ba na'am باب إذا بين البيعان ولم يكتب ولم يكتم ونصح باب idan masu kasuwanci guda biyu suka yi bayani walam yaktuma ba su boye wani abu ba wa nasaha suka yi abin da ya dace bi ma'ana suka yi nasiha an gane ku da mai siye da mai siyarwa mai siyarwa yayi bayanin wato abin da yake siyarwa shi ma mai siye yayi bayanin abin da zai siya to kowanne daga cikin su yayi bayani ba su boye wani abu na aibi ba kowanne yayi nasiha bi ma'ana kowanne yayi abin da ya dace na'am wa yuzkaru an adda ibn Khalid qal wato ana ambato bisigati tamrid daga adda ibn Khalid yake cewa kataba li an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wasiƙa zuwa gare ni هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأداء ابن خالد أنت النبي يا رب توثيقا النبي أنا رب an ce annabi Annabi ummi ne ko to amma sai aka ce kuma annabi ya rubuta akwai karo da karo me ya yi umarni da a rubuta wato Allah wato annabi ya yi umarni da a rubuta hmm. an gane za ce shugaban kasa ya rubuta mun wasiƙa ba lalle ba ne ya zama shugaban da ya rubutu wato an rubuta da umarnin shi ne wannan majazi ne akali daidai da maganar Allah da yake cewa fa iza qara'nahu bi qur'ana summa inna alaina bayana idan mun karanta maka qur'ani ka bi karatun